Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه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 sai ku ji shirin nan na guzarin hanya sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙashensa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai ga zama domin a saurari labarin duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanonsu. dakarun izudin kassam sun ba da sanarwar harakar sojojin yahuda 35 da tankunan yaƙi da motoci kimanin 50 a cikin kwanaki hudu da suka gabata a gaza nan babu bukukuwan kirsimeti a garin bethlehem inda aka haifi annabi isa salam a yau litinin prime minister amurka isra'ila benjamin netanyahu ya ce isra'ila na shan matukar wuya a yankin gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran bangaren mayaka ta kungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza wato izuddin kassam ya ba da sanarwar cewa a cikin kwanaki hudu da suka gabata dakarunsa sun halaka sojojin yahudawa akalla 35 sannan sun lalata motocin yaƙi da tankunan yaƙi kimani 48 a cikin 'yan kwanakin da suka gabata abu ubaida kakakin mayakan alkassam ya bayyana haka a wani faifin bidiyo da ya watsa a jiya lahadi ya kuma kara da cewa sun sami wa'annan nasarori ne a wasu ayyukan soje har guda 24 da suka aiwatar a cikin kwanaki hudu da suka gabata banda haka ya ce sun yi amfani da nakiyoyi wa'anda suke bisnewa a ƙasa don cimma wannan manufar har ila yau sun yi wa wasu gungun sojojin yahudawan ƙofar rago a wani rami na ƙarƙashin ƙasa da suka tona a zirin na gaza gwamnatin hamci ƙasar isra'ila ta toshe dukkanin hanyoyi zuwa cocin nativity inda nan ne aka haifi annabi isa salam a garin bethlehem kusa da birnin kudus a ƙasar falastinu da aka mamaye da haka babu bukukuwan kirsimeti da aka saba gudanarwa a kowace shekara a bana saboda matsalolin tsaro wanda ake fama da su a yankin yamma da kogin jordan fada-fada na kiristoci a yankin bethlehem na ƙasar falastinu da aka mamaye sun bayyana cewa a bana za su gudanar da bukukuwan kirsimeti a gidajensu a cikin bakin ciki a kuma cikin gidajensu saboda gwamnatin harfikasar isra'ila wacce take mamaye da kasarsu ta hana kiristoci masu ziyara isa cocin nativity a garin bethlehem inda aka haifi annabi isa alaihissalam banda yankin da yahudawan suke fafatawa da mayakan hamas a gaza dai har ila yau suna fafatawa da falasinawa da suke garuruwan yankin yamma da kogin jordan wanda suka hada da birnin kudus ramallah jenin da sauransu banda haka ba sa barin falasinawa zuwa wasu garuruwa don haka a bana babu mai zuwa cocin nativity a garin bethlehem don gudanar da bukukuwan kirsimeti firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce suna shan matukar wahala a yakin da suke fafatawa a gaza amma ba su da wani zaɓi da ya wuce ci gaba da yaƙin netanyahu ya bayyana haka a taron majalisar ministocin gwamnatinsa bayan kashe wasu sojojinsa a zirin gaza a cikin 'yan kwanakin da suka gabata rundunar sojojin isra'ila dai ta ce an kashe sojojinta takwas a zirin gaza wanda ya sanya adadin sojojin da aka kashe tun soma yakin zuwa 152 haramci kasa isra'ila ta ci gaba da tsananta kai hare-hare a duk faɗin gaza inda al'amuran jin kai ke ci gaba da taɓarɓarewa ya zuwa yanzu hakan dai ya sanya shugaban amurka joe biden matsin lamba ga prime minister harkar isra'ila benjamin netanyahu akan kare fararen hula falasinawa a gaza shugaba biden ya kuma buƙaci a kare ma'aikatan jin ƙai da kuma muhimmancin baiwa fararen hula damar ficewa daga yankunan da ake yaƙi a cikin aminci kamar yadda fadar white house ta bayyana masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatan lafiya a gaza sun ba da sanarwar cewa adadin falastawa da suka yi shahada a hare-haren isra'ila ya zuwa yanzu ya kai dubu ashirin da ɗari hudu da ashirin da hudu alƙaluman sun hada hada ƙarin falastinawa ɗari da sittin da shida da aka kashe da aka kashe a cikin sa'o'i 48 da suka gabata ma'aikatar ta kuma kara da cewa adadin wa'anda aka jikata su ya kai shida tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 wata oktobar da ya gabata wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da tankuna da jiragen yakin hamshin kasar isra'ila suke ci gaba da lugudin wuta a kan yankin nazirin gaza gaba ɗayansa. a baya bayan nan dai kungiyar hamas ta ba da sanarwar gano wasu gwamman gawakin falasdinawa da aka yi wa kisan kiyashi a cikin tituna a yankin jabaliya da ke arewacin gaza hamas ta buƙaci a gudanar da bincike ƙasa da ƙasa kan batun kisan sojoji hannu ƙasar isra'ila suke wa falasɗinawa fararen hula a zirin gaza a jihuriyar niger kuma kasar faransa ta kammala janye sojojinta daga kasar bayan da sabuwar gwamnatin mulkin sojan kasar ta buƙaci su fice daga kasar labarin janye wanda ya kawo ƙarshen tallafin soje wanda ƙasar faransa take ba wa ta niger a cikin shekarun da suka gabata jiragen saman sojojin faransa na ƙarshe sun bar jamhuriyar niger a ranar 22 ga watan disamba da buge ciki wa'adin da gwamnatin mulkin sojojin kasar ta kayyade wa gwamnatin kasar faransa bayan juyin mulkin da aka yi wa bazum muhammad a cikin watan yulin da ya gabata kamar yadda babban hafsan sojojin faransa ya shaida wa kamfanin dilancin labaran afp wannan ne karo na uku cikin watanni goma sha takwas da aka kori dakarun faransa daga wata ƙasa a yankin sahel an tilasta masu ficewa daga mali da burkina faso a farkon wannan shekarar bayan sojoji sun yi juyin mulki a wannan kasashe masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To yanzu ga shirin nan naku na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana ko kuma suke wakana a mataki na kasa da kasa a yau shirin dai zai ci gaba da yin dubi ne dangane da halin da ake ciki a yakin da isra'il ke kaddamarwa kan yankin zirin gaza inda za mu dubi akan matsayar da isra'ila da amurka suka ɗauka na kyan amincewa da dakatar da yaƙi a yankin zirin gaza sai dai bisa sharaɗi na tsagaita wuta na 'yan kwanaki domin musayar fursunoni wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa da dar allah da fatan masu za a bi sannan hankali domin jin cikakken shirin isra'ila ta fara yaƙi a kan al'ummar yankin zirin gaza ne dai bayan samun cikakkiyar yarjewa daga amurka akan yin hakan tun daga ranar bakwai ga watan oktoba lokacin da mayakan hamas suka kaddamar da wani farmaki na ramo gayya kan sojojin yahudawan isra'ila isra'ila ta yi amfani da wannan damar da sunan mayar da martani inda ta ci gaba da kaddamar da munanan hare-hare akan al'ummar yankin zirin gaza a yau kwanaki fiye da saba'in kenan wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar dubun dubatar fararen hula aksarinsu mata da kananan yara da kuma tsaffi yadda wasu mutane fiye da dubu hamsin suka samu raunuka wasu daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali bai ga kuma wasu dubbai waɗanda ba a san adadinsu ba suna ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ƙasa yayin da kuma waɗannan hare suke ci gaba da wakana babu gaggautawa isra'ila tana samun goyon baya akan dukkanin ayyukan laifi da kuma laifukan yaƙi da take tafkawa a kan al'ummar yankin zirin gaza da sauran yankunan falastinawa da ma kan al'ummomi na yankin gabas ta tsakiya tare da cikakken goyon bayan amurka da ma taimako na amurkan ta fuskacin siyasa ne ko makamai da kuɗaɗe da makamantan haka isra'ila tana samun cikakken goyon bayan amurka ne saboda dalilai da dama mafi muhimmanci daga ciki shine irin rawar da yahudawa masu ƙarfin faɗa a a cikin harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma batutuwa na tsaro na amurka suke takawa a cikin wannan lamari inda amurka ba ta da cikakken 'yancinta wanda yake tabbatar da cewa ita ƙasa ce wadda take bin tsari bisa mahanga ta dimokuraɗiyya kamar yadda take rayawa domin kuwa ƙungiyoyi da ɓangarori na yahudawa ne suke da babban tasiri akan dukkanin ɓangarori na siyasa da tsaro da kuma harkar tattalin arziki na ƙasar. tun daga ranar farko amurka ta fara aikewa da muggan makamai zuwa ga isra'ila da suka hada da makamai masu lizami da albarusai da tankokin yaƙi suke harbawa gami kuma da motoci masu ba ga kuma amurka ta aikewa isra'ila wasu makaman waɗanda ba a saba ganin irin su ba a dukkanin yaƙe-yaƙe da suka wakana a lokutan baya likitoci waɗanda suke kula da marasa lafiya da suka samu raunuka sakamakon hare-haren isra'ila sun bayyana cewa irin makaman da isra'ila take amfani da su akan fararen hula makamai ne waɗanda suke ƙona fatar jikin ɗan adam kamar da kuma suke ƙone hata gine-gine waɗanda aka yi su da sanadarai masu ƙarfi baya ga kuma likitocin sun bayyana cewa irin waɗannan sanadarai da suke cikin makaman da isra'ila take harbawa suna yin tasiri hatta ga mutanen da suka shaƙi tartsatsin makaman a lokacin da suke tashi baya ga kuma makaman suna da tasiri a kan hata yanayin ƙasa da kuma tsirrai wanda hakan ke nuni cewa amurka ta bayar da wasu makamai waɗanda ba a san irinsu ba waɗanda kuma za su iya zama makamai ne da ba su da halasci bisa dukuki na ƙasa da ƙasa baya ga kuma irin matakan da amurkan take ɗauka na nuna goyon bayanta ido rufe a fili ga dukkanin ayyukan yaƙi da kuma laifukan da isra'ila take aikata wani kisan kare dangi kan al'ummar palestino shine irin yin fatali da kudurori daban-daban waɗanda aka gabatar a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ma babban zauren majalisar ɗinkin duniya inda amurkan kan share irin ta da yi mursisi da nuna rashin amincewarta da duk wani batu wanda zai iya kawo ƙarshen yaƙi da kisan kiyashi da isra'ila take yi akan al'ummar yankin zirin gaza duk da cewa hatta zaman baya bayanan da aka yi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ɗin ƙasashe waɗanda suke 'yan amshin shata ne na a mutu ga amurka irin su faransa da su birtaniya ba su hau kujerar naƙi a zaman kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ba inda a ƙasar faransa ma ta amince da wannan daftarin ƙuduri wanda yake kira da a dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza yayin da ƙasar birtaniya ce kawai ta ƙi kaɗa ƙuri'arta amma amurka ta fito ta yi amfani da haƙƙinta na hawa kujeran naƙi ko kuma veto a kan daftarin ƙuduran da aka gabatar da ke neman a dakatar da buɗe wuta a gaza a zaman kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ba ga kuma an mika wannan daftarin ƙuduri ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya inda aksarin ƙasashe wanda yawansu ya haura ƙasa 150 na duniya dukkaninsu sun kaɗa ƙuri'a na amincewa da wannan daftarin ƙuduri wanda yake kira ga isra'ila da ta dakatar da kai hare-hare na kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza a nan take amma anan ma amurka ta sake sa kafa ta shura wannan daftarin kuduri da rashin amincewa da shi wani abu wanda amurka take wanda shi ma bai wuce fage na siyasa ba kawai shine kiran da take yi ga isra'ila na ta kiyaye kaiwa fararen hula hare-hare gurgudan iko wanda shi ma kiran bai bukaci isra'ila ta daina kaiwa fararen hula hare-hare kwata ba isra'ila ta gaza kwato fursunoninta a hannun hamas kamar yadda take rayawa cewa tana kaddamar da waɗannan hare-hare ne domin 'yanto fursunoninta waɗanda hamas take garkuwa da su bisa ga yarjejeniyar da aka kulla a baya hamas ɗin ta saki wasu daga cikin waɗannan fursunoni musamman ma mata da kuma tsaffi da ƙananan yara daga cikin su yayin da ita kuma isra'ila ta saki wasu daga cikin fursunonin falasdinawa da take tsare da su duka wannan ya iya tabbatar da cewa yin amfani da karfi da isra'ila take yi bata iya ceto ko ɗaya daga cikin sojojinta ko yahudawan da hamas take tsare da su ba bilhassali ma abin da yake faruwa shine isra'ilan tana rasa sojojinta da suka kutsa a cikin yankin zirin gaza inda a hukumance yanzu haka isra'ila ta tabbatar da cewa fiye da sojoji ɗari ne suka halaka a cikin yankin zirin gaza bayan da suka kutsa a yankin da sunan kwato fursunoni da hamas take tsare da su dukkan kokarin da kasashe masu shiga tsakani suka yi wato qatar da masar na ganin cewa an sake shiga wata sabuwar yarjejeniya ta tsagaita wuta da kuma dakatar da yakin da isra'ilan take a yankin zirin gaza ya ci tura domin kuwa isra'ilan ta ce a tafau za ta iya amincewa da duk wata yarjejeniya wadda za ta kawo ƙarshen yaƙi baki ɗaya akan yankin zirin gaza ba abin da kawai za ta iya amincewa da shi shine a tsage ta wuta na 'yan kwanaki shi ma kawai domin a saki fursunoni waɗanda hamas take tsare da su ma'ana bayan nan isra'ilan za ta ci gaba da yunkurinta na share al'ummar yankin zirin gaza daga doron ƙasa masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da dama suna bayyana ra'ayinsu dangane da abin da yake faruwa inda suke bayyana cewa abu mafi muni a cikin wannan lamari shine yadda wasu daga cikin kasashen larabawa ba ma kawai su taimaka domin kawo ƙarshen kisan kyashi da ake wa 'yan uwansu a yankin zirin gaza ba a'a har ma suna taimaka ma isra'ilan ta bangarori daban-daban abin da ya faru a cikin wannan mako na rahotannin da wasu kafofin yaɗa labarai suka bayar daga ciki har da jaridan nan ta ma'arib fitacciyar jaridar isra'ila da ake bugawa a birnin kudus shine cewa sakamakon harare da mayakan kungiyar ansarullah na kasar yamman suke kaiwa a cikin tekun red sea da kuma hana jirage da suke dauke da kayayyaki zuwa isra'ila bi ta gabar ruwan kasar yaman da ke babul mandab wannan ya sanya jirage na isra'ila da dama sun daina bi wannan hanya kamar da kuma jirage na ruwa na kasashen duniya da suke bi ta wannan hanya zuwa isra'ila suka dakatar da zirga-zirga wannan ya sanya haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi amfani da tashoshinta na jiragen ruwa da suke birnin dubai domin karɓar jiragen ruwa na isra'ila da suke ɗauke da kayayyaki da ma jirage na ruwa na ƙasashen duniya da suke ɗauke da kayayyaki zuwa isra'ila domin sabke su a gabar ruwa ta dubai daga nan kuma a ɗauke su ta ƙasa zuwa isra'ila kafofin yada labaran isra'ila sun bayar da rahotanni na sirri waɗanda aka bankaɗo da ke tabbatar da cewa ana ɗaukar kayayyaki a cikin manyan motoci daga tashoshin jiragen ruwa na dubai ana bi da su ta cikin ƙasar saudiya kai tsaye zuwa ƙasar jordan da ƙasar jordan kuma ana shigar da su zuwa cikin isra'ila aksarin kayayyakin da ake kai ma isra'ila ɗin ta hanyar dubai saudiya da jordan shine kayayyakin abinci da kuma abubuwa da yahudawa suke bukata na rayuwar yau da kullum wanda kuma hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ta killace yankin zirin gaza da hana shigar da abinci da magunguna da makamashi ga al'ummar wannan yanki baya ga kuma abin muni shine yadda isra'ila take kokarin share dukkanin al'ummar yankin zirin gaza daga doron kasa a daidai lokacin da waɗannan ƙasashen larabawa suke bayar da dukkanin taimako da gudunmuwa domin ci gaba da wanzuwar isra'ila bai ga kuma wani abun wanda masanan suke kallonsa da cewa yana da muni matuƙa shine gazawar dukkanin bangarori na ƙasa da ƙasa majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyi inda isra'ila harinta bai takaita akan fararen hula da kuma cibiyoyi na al'ummar yankin zirin gaza ba a'a har ma cibiyoyi na majalisar ɗinkin duniya da asibitoci na ƙasashen turai da na majalisar ɗinkin duniya ɗin da unurwa da masallatai da coci-coci ba su tsira daga munanan hare-haren isra'ila ba bilhassali ma isra'ila ta kashe dubban mutane a cikin waɗannan cibiyoyi wanda kuma dukkanin waɗannan bangarori na ƙasa da ƙasa ba su iya tabuka wani abin a zo a gani ba domin takawa isra'ila birke masana da dama dai sun yi imanin cewa abin da yake faruwa ya saka shugaban amurka joe biden a cikin hali na gaba kura bayan siyaki ta fuskacin siyasa musamman ma ganin yadda zaɓe mai zuwa yake karatowa a ƙasar amurka wanda kuma da dama daga cikin waɗanda suke tare da joe biden sun yi imanin cewa wannan zai kawo musu babban cikas domin kuwa al'ummomi da dama a ƙasar amurkan suna nuna rashin gamsosu da salon siyasar joe biden ɗin musamman ma kan abin da yake faruwa a kan al'ummar yankin zirin gaza inda so bangaren larabawa da musulmi na amurka tuni suka sha alwashin cewa ba za su zaɓi joe biden ba kuma sun kaddamar da kamfe wanda yake kiran al'ummar amurka da su cewa zaben joe biden a zaɓe mai zuwa yayin da shi kuma benjamin netanyahu firaministan isra'ilan yake amfani da wannan dama ta ci gaba da yaƙi domin ya ci gaba da wanzuwa akan kujerarsa saboda masaniya da yake da ita akan cewa a da lokacin da aka kawo ƙarshen yaƙi akan zirin gaza shi kuma tasa ta ƙare wanda ake ganin cewa ba ma kawai zai zama ya rasa kujerarsa ta firaminista ba har ma binciken da za a gudanar a kansa da kuma hukunci zai iya kai shi zuwa ga ɗauri a gidan kaso. to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shari'a suke ma'anan zamu jihar zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai kuma shirin nan na muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio BOH radio Iran mai albarka kuna tare da Usman Mamman wanda aka yi da sani Usman Bulan daga nan birnin Agadas Jamhuriyar Nijar. Yau zan ba da ra'ayina dangance da kungiyar Francophonie wadda take ja ta dakatar da Nijar saboda juyin mulki. Mu mun yi bakin ciki ma da Allah ya sa muka yi horon shi. Muna bakin ciki da muka koyi horon shi. Ina albarka harshen horon shi. Ina amfani shi. duk abin da ya mai da ba horon shi ci yanzu a shekarun da muta da lakwal ta yana nijar shekarun da aka ana karatu inda aiki ne ake koyo da kowa bai ai sana'a ba eh halshen da kuka mu halshen bakin ciki halshen banza da wuri can mu ta gaida aisha da ku da halshen dama mu ma dama ba mu kauna ku dama mu ma ba mu son ku samu shuwa gabanin mu ne suka tilasa samu zama da ku horon shi ba mu son ku yau ba mu son ku gobe mu ta gaida aisha assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka sani usman bulat nan Borno Garzi. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firezi kula yanzu ce da take Agadas a Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau da zan bayyana bisa kan shugaba na Benin Fatir Stalon kan cewa da yayi eh, yana son kasashe da sauran kasashe na Afirka dangantaka da dawo kamar yadda take a da musamman kasashen da aka yi juyin mulki kamar su Nijar su Mali su Burkina. To mu wannan ah, magana wannan jawabi mu sai mu gani kamar jawabi ne wanda yake shugabanni mu suna tumka da warwara suna kokarin mai da kasashen su baya ko ba haka menene yasa na ce haka yau benin da burkina da mali da niger duka tsakankanin su suna amfana da juna don wata matsala ta faru ta cikin ƙasa bai kamata a ce an yanke hulɗa musamman ta bangaren kasuwanci da wasu takunkumai da ake sa ya kamata gaskiya shugabanninmu in suna yin kishin afirka su yi kishin ta wannan afirka ba wanda zai maido mata martabarta sai shugabanninmu amma irin waɗanga ga matakaiya da suke bi suna eh, ɗaukar ra'ayin turawa suna juya su suna ƙara maida su baya bayan da za a yi afirka ta ci gaba gaskiya mu muna kira shugabannin nan na afirka su sake halaye afirka nan duk guda ce duk abin da zai taba wata ƙasa a cikin afirka ka sani ya taba ƙasar ka don a kiyaye da fatan za ku tashi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da lawali dan madan fara zikirar latin agwa muna godiya da kuke ba mu dama muke kira muke faɗin albarkacin bakin mu muke faɗin ra'ayin mu akan abin da ya ce mana tuwa ƙwarya ta wannan dama ce ma nake roƙon dama a bani in gaida duk wanda suka rasa nasu a yanayin yanzu da ke ciki da wanda suka rasa iyalinsu da matansu da kakanninsu duka ina yi ma kowa ta'aziyya a duk inda yake allah ya ji kansu allah ya rahamshe su mu da muka yi saura kuma allah ya ba mu huzurin tahiya na alkhairi a tashi lahiya rediyo da musulunci ta kuna ta da lori amadan fada zikirallah a cikin garin da raguwa. bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida Biyar shida To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku hoto a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. muryar boh da farko dai suna na sani da'u alaska tun daga nan tsatsun burma a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna godiya da damar da kuke bamu muna dan toho albarkacin bakinmu to ni yau zan yi kira ne ga shugaban mulkin soja namu mai ceton al'umma eh, abdurrahman chani to ya duba mutanen da ya kamata a ringa alaka da su da dukkan wanda ya ce ba ya son ka eh, da rana ya zo yana son ka da dare ce wanga abun dubawa ne saboda wanga mutane suna iya hutowa da wani salo na su cuce mu to mu ba ma fatan haka din kullun addu'ar da muke kenan da dukkan azalumin da zai zo mu kulla alaka da shi ba mu fatan haka kuma muna fatan zaman lahiya kasashenmu musulmi da duk da ake wanga tashin hankali muna fatan ubangijinmu Allah ya kawo saukin al'amuran abu eh sani u alaska tun daga nan tsatsamurum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar boh muna godiya da damar da kuke bamu Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa Iran muryar jamhuriyar musulunci magana isu makeri maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar. To yana so ku ba dama yi tsokaci a dangance da wani bako da muka samu na birnin jamus wanda ya zo a jamhuriyar nijar na harkar harkokin hulɗa da ƙasashen duniya to gaskiya muna maraba da shi kuma amma ya kamata gwamnatin mu ta sala tana duba kin gatif dangance da abokan hulɗar da za mu sake hulɗa sabuntakar hulɗa da su to ya kamata gaskiya in dai hulɗa ce ta a sojojin ƙasashen waje a jibge gaskiya wannan bai dace ba kuma ya kamata an ita ima za ya kasance an yi ta da yarjejeniya wanda hakika kasashen mu su ne da wuka da nama a harkokin tsaron kasashen mu tunda kun gani a dalilin sojoji a zubge ne wannan gwamnati ta samu wani kalubale da dama na zuwa mulki da ta yi wanda suka so su garma a kan su bar kasar kenan haka mun mahatar ta sake waluwa da fatan kiran ya kai inda ya dace na gode ku tashi la mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi la. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingila Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Eh ba mu mamakin wato yadda kungiyar Farankofoni ma'ana ƙungiyar da ta haɗa ƙasashe masu amfani da turancin faransanci ta wato dakatar da kasanmu daga cikinta don ganin yadda ake takon saƙa tsakanin birnin yamai da birnin paris don haka muna kira ga shugabanninmu musamman na cnsp da su tsaya su yi wato nazari mai zurfi don ganin cewa an wato haɓaka halsunanmu na gida a cikin makarantunmu in ya so duk wani halshe na ƙetare ya zamanto daga baya na gode ibrahim haruna mai anguwa bingira buza Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rabiu biya ce eh, ina muku fata alheri. da fatan an wani lafiya eh ni dai ra'ayina yanzu akan ina yin shi ne akan wannan janyawa da benin take zancen a dawo a koma hulɗa da ita to ina kira ga mu na nijar ya eh, sai taka tsantsan akan wannan eh, komowa da take sa don saboda ita yi wa akwai biya a kasan karbu don mutum bai kunce ma zani a kasuwa kuma ya dawo halbe ce zai daura ma ina muku fata alheri suna na samun daga nan da magaram tomarilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Yanzu ga guzurin hanya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا دكو أتكي نشري نغزرين هنيا shirin da muke kawo muku bayanai daga magabata dangane da abubuwa managarta waɗanda muke ruwa da su za su zame mana guziri a bisa hanyar da muke kai ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To mun yi bayanai dangane da abubuwa da suka shafi hali na mutum wanda yake jawo masa fushin Allah subhanahu wa ta'ala. To yau cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala wasu abubuwa ne muke son bujiro da su musamman al'amura da suke tsakanin mutane wato kamar wani abu na gaba da keta tsakanin mutane akwai hadisi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa dabba ilaikum da umami qablakum wato wani abu na cuta wanda ya kasance cuta ce ta wasu al'ummomi kafin ku wato kafin ku wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Muhammadan Abdullah al'ummomin da suka gabata akwai wata cuta da take cikin su to irin wannan cutar manzon Allah yake cewa ta shigo cikin ku kuma na lahi wannan fa annabin Allah sallallahu alaihi sallam yana bayani ne dangane da sahabban da ke tare da shi a wancan lokacin da yake raye yake gaya musu cewa irin wannan cutar ta shigo cikin wannan al'umma ɗin wace cuta ce ya rasulallah to idan manzo ya faɗi irin wannan a wancan lokacin da yake raye da sahabbansa to yaya kuma mu da muke cikin wannan zamani abin ba sai dai kurin ina lillahi wa ba to domin ya bayyana mana wata irin cuta ce sai yake cewa albagada'u wal hasad waɗannan cututtuka waɗanda al'ummomin da suka gabata suke tattare da su to sai manzo yake cewa mu ma wannan cututtuka ɗin su shigo cikin ainihin wannan al'umma ta tasa shi rasulallah albagada'u haga akwai ƙeta da mugunta da ainihin wani abu na gaba tsakanin mutane duk suna ɗaukan wa'annan abubuwa to wannan in ka duba a cikin al'umma na mutane yanzu ai ku tabbas wannan magana ta rasulullah gaskiya ce sai ya ce wal hasad da kuma hassada to wa'annan abubuwa cututtuka ne waɗanda suna cikin zukatan al'ummomi na da haka kuma a cikin wannan al'umma ta manzon Allah ita ma a cikin wannan al'umma akwai waɗannan cututtuka idan mutum ya bincika ya bincika ya gani da zuciyarsa da waɗansu wanda suke tare da shi da yadda ake mu'amala tsakanin al'umma sai ga cewa waɗannan cututtuka ne waɗanda tabbas akwai su ƙeta da mugunta duk inda aka samu jama'a sana tare hatta fa musulmi ake magana waɗanda suke sun ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ƙeta da mugunta a tsakanin su ya zama wani abu na ruwan dare balle kuma uwa uba hasada hasada nan hatta malamai ma waɗanda sun yi imani da Allah waɗanda sun yi karatu waɗanda ya kamata masu shiryar da mutane su ɗora sakan tafarki sai ga wai su ma sun shiga cikin wannan wadi na hassada ɗin to wannan magana ce daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan cutuka ko waɗannan cutuka da suka ji al'ummomin da suke kafin ku to su ma sun shigo cikin ku kuma an an ce dabba ko kuma magana a dabbu wani abu ne da yake shigowa a hankali a hankali a hankali cikin wani guri ba tare da kaji cewa ma yana shigowa ba sai dai ya mamaye mutum ko ya mamaye wannan guri din shi yasa rasulullah ya amfani da wannan kalma dabba ilaikum da'ul umami qablakum wannan wasu cututtuka wasu cuta da suka kasance cututtuka ne na al'ummomin da suka kasance kafin ku to kuma sun shigo ainihin cikinku wani hadisin kuma da ya zo daga Imam sadiq alaihi salam yake cewa thalathatun maksabatun lil akwai abubuwa guda uku waɗanda ake samun su daga ina daga mugunta da ƙeta da irin waɗannan abubuwa da suke tsakanin mutane maksabatun ne lil wannan ƙetan da muguntan da ke tsakanin mutane da wasu abubuwa irin wannan da ba da juna da waye to suna gadar da abubuwa guda uku na farko yace annifaq suna samar da nifaq mutum ya waye gari kaga ya zama munafiki ba tare da ya ma sani ba saboda irin wannan ainihin yanayi na wannan cuta da ke tattare da zuciyar shi wa zulm yace da zalunci kai mutum ya waye gari ya zama azzalimi ba abin da ke tattara zuciyarsa sai dai ya zalunci to ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo wannan gashi nan in zuciya ta cika da keta da mugunta da neman jefa'i wa waɗansu to duk irin waɗannan suna gadar da wannan wal'ujubu da kuma mutum ya dinga ganin shi ya kai ƙololuwa shi wani ne ya fi kowa yana ɗagawa yana takabburanci duk abubuwansa shi yana ganin sai shi kurin kowa ma bai isa ba sai shi abin ban takaici za ga wasu lokutan hatta waɗanda suka kasance sun karanta wani abu na addini sun sami ilimin addini waɗannan cututtukan sai gansu tare da su saboda wannan al'amari ne na zuciya ita kuma wato zuciya cututtukan da ke tattare da ita ba za ka ce za ta kama wancan ba za ta kama wani ba sai wanda kurin ya yi ƙoƙari ya yi mujahada ya kuma nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ba ainihin ƙananan al'amura ba ne waɗanda tabbas duk mai son ya kasance ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala cikin walwala ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi baƙuncinsa ya yarda da shi to ya kiyaye da irin waɗannan abubuwa. kuma irin wannan ne bayanin da muke cewa muna ciro su daga magabata domin me domin ma'aikata in muka kiyaye muka sa wa'annan al'amura a aikace muka tarjima su a aiki to shine fa muka yi riko da guziri din da muke ta magana akan wannan shiri na cewa guzirin hanya guzirin hanya riko da waɗannan abubuwa shi ne zai tabbatar mana da cewa mun je mun haɗu da ubangijinmu a kan mantaho da guziri mun je wannan guri yawmal mahshar lokacin da za a tada kowa daga kabari to ka shigo cikin wani yanayi ka zo wani guri to mai ka zo da shi ina gozirinka to kaga in mutum ya aikata irin waɗannan ayyukan in na umarni ne ko kuma ya guji waɗansu ayyuka da aka ce a guje su to wannan shine gozirin da muke cewa yanzu saboda Allah hadisi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin tsoro ba ne a ce wasu cututtuka ne da suka kasance a al'ummomin da suka gabata amma tun annabin rahama yana da rai yake gaya sahabbansa cewa waɗannan cututtukan sun shigo cikin al'ummarsa har ma ya fito fili ya bayyana waɗannan cututtuka ne kuma duk wanda ya duba ya gani zai tabbatar wa kansa cewa lalle waɗannan cutuka suna tare da mu albagada'u keta da mugunta da wani abu na ƙoƙarin a yi gaba da juna a yi wani abu na kada wani ma ya ci gaba da menene ga kuma hassada duk waɗannan abubuwa suna nan tare da mu wallahi yan uwa mu da muke wannan magana baki ɗayanmu mu yi cikin ɗin kanmu mu bincika kawo kanmu mu bincika zukatanmu mu gani yaya al'amuranmu yake ne kada fa kada fa mutum sai ya koma zuwa ga ubangijinsa ubangiji wa ta'ala ya ce ka zo mun amma baka to da wani guziri ba to wani guziri ya Allah ai na yi sallah na yi zakka na yi azumi na yi kaza ta ƙirga ibadun nan Allah ya ce na san ka yi ba baka yi ba to amma ka ɗauka cewa waɗannan su kaɗai ne abin da ya kamata ka to mun da su a matsayin guziri bayan annabi na da kansa ya ce inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq baka san manzo na ya faɗa ba ta sadda shi ma da nayi na ta sadda shi ne a cikin ku ko al'ummarsa domin ya cika muku kyawawan ɗabi'u da kyawawan ta'adu ko kuma ku yi koyi da shi wannan guzurin me yasa baka to mun da shi ba kaga in Allah ya kafa mutum hujja da wannan to mutum ba zai iya kare kansa ba to saboda haka mu riƙe wa'annan koyarwa ɗin a matsayin guziri wanda ko ranar kiyama muka tashi bayan ibadu da muka yi wannan guzirin zai taimaka mana matsalake sirati Allah ya sa mu dace bi haƙƙi Muhammadin wa alihi tahirin Allahu salamu Na sauraro ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masaurare assalamu alaikum barkan ku da haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau Shi da kai dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma su daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na ƙasa da kasa da suke da alaka da nahiyar afirka baki ɗaya a yau shirin zai dubi ne akan makomar wasu batutuwa waɗanda suka shafi lamarin siyasa da tsaro a wasu daga cikin ƙasashen nahiyar afirka da kuma yadda masana suke nazartar lamarin ta hanyoyi daban-daban a lokuta masu zuwa wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da ma wasu batutuwan gurguran yadda lokaci ya ba mu hali da fatan masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a cikin lokutan baya-bayan da yankin sahel ya kasance yankin da ya ɗauki hankula matuƙa a cikin lamura daban-daban da suka shafi batutuwa na siyasa da kuma batutuwa na tsaro da masu batutuwan daban a nahiyar afirka sakamakon abubuwa da dama da suka wakana ko shaka babu dai wannan shekara mai karewa ta zama shekara wadda take cike da rikici a yankin inda juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli na jamhuriyar nijar ya zama babban abin da ya ma mai fagen siyasa wanda watakila zai yi tasiri matuka a kan me zai faru a cikin shekara mai kamawa tare da mayar da hankali a kan kasashen mali da burkina faso da kuma jamhuriyar ta nijar ga manyan batutuwa guda uku a kan siyasa da tsaro wanda za su iya tasiri a cikin shekara mai kamawa a wannan yanki a lokacin da aka yi juyin mulki a jamhuriyar niger kungiyar cigaban tattalin arziki ta kasashen yammacin nahiyar afirka wato ecos ta ɗauki matakai waɗanda ba a saba gani ba ta yi barazanar afkawa jamhuriyar niger da yaƙi ta yi amfani da ƙarfi wajen dawo da shugaba muhammad bazoum akan mulki bayan an tumɓuke shi rabo kai a tsakanin kungiyar ta ecos dai ya yi kamari a lokacin da madadin da burkina faso da ke karkashin mulkin soji suka sanar da cewa idan aka ɗauki irin wannan mataki na kaiwa jamhuriyar nijar harin soji to tabbas za su yi wa hakan kallon an yaƙi ƙasashensu ne guda biyan wannan sanarwa dai ta fito ƙarara da rarrabo kai wanda yake tsakanin mambobin ƙungiyar ta ecowas wanda ake ganin cewa ko shakka babu hakan ya yi mummunan tasiri ga makomar matakan da aka yi shirin ɗauka a kan jamhuriyar ta nijar wani rabo kai ya sake bayyana sosai a ranar goma shida ga watan satumba shugabannin sojin kasar mali da burkina faso da kuma na nijar suka sanya hannu akan wata yarjejeniya wadda ta kafa kawance na kasashen sahel an kafa wannan kawance da manufar haɓaka tattalin arziki da inganta tsaro a kasashen da suka kulla wannan yarjejeniya su uku wato jamhuriyar nijar ɗin burkina faso da kuma mali a yayin da wannan kawance ya mayar da hankali akan samar da tsaro na gajeren lokaci rikicin da ke tsakanin kasashen uku da ecowas yana ƙara musu wani karfi a yankin wanda hakan ya sanya da wahala matuka a iya sulhunta yadda za a koma kan turbata dimokuraɗiyya bugu da ƙari akan haka takunkumin da ƙungiyar ta ecowas ta ƙaƙaba wa jamhuriyar niger sun jawo halhalu matuka a tsakanin al'ummar ƙasar inda garuruwa waɗanda suke makwabtaka da tarayyar najeriya suka shiga cikin mawuyacin hali wannan ya gurgunta tattalin arziki na kan iyakokin jamhuriyar nijar inda tarayyar najeriya wanda kuma ya tasgata jin daɗi da walwala ta jama'a ya kuma ƙara lalata ayyukan jin ƙai wanda ake yi sannan kuma ya jefa manyan ayyuka irin su shimfiɗa bututu na iskar gas da kasuwanci a yankin a cikin makoma mai hatsari tabbas ra'ayin kungiyar ta ecos shine a yi amfani da hanyoyi na diflomasiyya don warware wannan rikici da kasashen da suka kafa wannan sabon kawance bisa la'akari da irin rawar da kasashen suke takawa wajen hana ta'addanci yaduwa a kasashen gabar teku ta yammacin afirka wani abu game da yankin sahel da yankin yammacin nahiyar afirka shine la'akari da shekara ta 2024 mai kamawa da yadda kasashe suke ɗaukar matakan hana samun juyin mulkin soji a cikin su har yanzu dai akwai batutuwa na tattalin arziki tsaro da kuma kyama ga faransa wanda aka yi amanna cewa za su kasance batutuwa na kan gaba waɗanda suka jawo juyin mulkin a yankin shekaru uku da suka gabata nuna kyama ga ƙasar faransa dai a yankin ya zama abin da ake kallon shi a kan gaba wajen tasirin siyasa da tsaro a makomar yankin ƙoƙarin ƙasashen yamma da ƙalubalantar ƙarfin iko na rasha a yankin sahel zai zama ne babban batu na manufofin ƙasashen waje tare da ƙalubale na tattalin arziki da kuma hauhawa farashi da karancin cimuka a duniya ke janyowa da mai soji a wasu ƙasashe za su iya amfani da halin kunci da jama'a suke ciki wajen yin juyin mulki a yanda 'yan ta'adda suke ci gaba da kai hare-hare tsaro ke ƙara taɓarɓarewa yayin da kuma siyasa a ƙasashe da dama a yankin za ta zama mai rauni matuƙa baya ga yake da ta'addanci ƙasar mali ta shaida sake dawowar 'yan gwagwarmaya 'yan aware daga 'yan tawayen azuwad wanda gamayar 'yan kabilar taurag ne da ke yankunan arewacin ƙasar ta mali mayakan cma sun fara tawaye a shekara ta 2012 amma daga baya suka sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati a shekara ta 2015 sai kuma wutar rikici ta sake ruruwa bana majalisar ɗinkin duniya ta janye dakarunta na wanzar da zaman lafiya daga wasu garuruwa na mali a watan yuni banda aka kwashe tsawon shekaru suna gudanar da ayyukan su a waɗannan yankuna a ranar goma sha hudu ga watan nuwamba sojojin ƙasar mali sun sanar da cewa sun kwace iko da garin kidal mai matuƙar mahimmanci a yankin daga hannun mayakan cma bayan ƙazamin rikici wanda aka yi a tsakanin su wanda ya kwashe tsawon kwanaki uku sake kwace garin ya bayyana rushewar jeje yarjejeniyar zaman lafiya wadda aka kulla saboda garin kidal ne mafi mahimmanci ga hannun kungiyar ta cma kazalika kuma shugabar kwankwarya asimi guita ya ce ana ci gaba da ɗaukar matakai da suka dace ta fuskacin tsaro batun tsaro da hanyoyin magance shi a kasar mali yana daga cikin batutuwa waɗanda za su mame al'amuran da za a fuskanta a yankin a shekarar 2024 mai kamawa da cewa dai shekara ta 2024 da za ta kama za ta zama kamar shekarar rashin tabbas ga yankin sahel tattaunawa diplomasiya musamman ma haɗin kan yankin na da matuƙar mahimmanci wajen magance ƙalubalen siyasa da tsaro a yankin da ma dukkanin nahiyar afirka to idan muka koma ga wani batun kuma shine batun zaben da aka gudanar a kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo hukumar zaben kasar ta fara bayyana sakamakon kurwan da aka kada a zaben shugaban kasa wanda aka yi a cikin makon da ya kare sakamakon da hukumar zaɓe ta kasar ta fitar dai ya kunshi kurwan da 'yan jamhuriyar congo mazauna kasashen ƙetare suka kada afirka ta kudu da amurka canada belgium da kuma faransa alƙalan wucin gadi na zaben da aka fitar a ranar juma'a waɗanda suka nuna shugaba felix shi shine kan gaba sun zo ne bayan da aka tsawaita lokacin kaɗa ƙuri'a daga ranar laraba zuwa ranar alhamis a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo matakin tsawaita lokacin kaɗa ƙuri'un zaɓen da ya fusata 'yan adawa inda 'yan takara biyar daga su suka nemi da a soke zaɓen da kuma sake wani sabo manyan 'yan takarar da suke kalubalantar shugaba felix dai sun hada da benis mukwege mai lambar yaban zaman lafiya ta duniya ta nobel da kuma moise katumbi fitaccen ɗan kasuwa kuma tsohon gwamnan lardin jamhuriyar congo to sai dai a yanda sakamakon farko na zaben shugabancin kasar da aka gudanar a kasar ta jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya fara fitowa a ranar asabar 23 ga wannan wata na disamba wata haɗakar 'yan takarar neman kujerar shugaban kasar da suka hada da martin fayuli da kuma dennis mukwege da kuma tudere nagwe da kuma jean claude da kuma nkema lilo sun yi matukar sukar yadda zaben ya gudana suka kuma kwatanta shi da wasan kwaikwayo to jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar mu a cikin wannan shiri dole anan zamu dakata sai idan Allah mai kowa da komai kai mu a mako na gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri da kasance cikin koshin lafiya to da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.